This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Asabar. Tara ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda wacce ta jagoranci tattaunawa da wasu baki uku. Turakindas Alhaji Sama'ila Sani wanda ya ga zaɓukan Amurka a shekaru goma sha biyar da ɗan Juma Abdullahi. wanda ya yi zama da karatu a jihar Pennsylvania har na tsawon shekaru goma. Sai kuma shugabar gidan talabijin na zamani TV da cibiyar koyar da aikin jarida mai suna Zamani Media Institute Fatima dabu Madina da bakin nata sun yi bitar zaben Amurka da ya gudana inda tsohon shugaban kasa Donald Trump ya lashe zaben da rata mai yawa. Sannan sun yi bita akan yadda suke kallon Amurka. cikin shekaru hudu masu zuwa ƙarƙashin wa'adin mulkin Trump na biyu. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'al Garba. Kuma a yau shirin zai kawo muku amsar tambayar da mai nasara nasarawa funtuwa ya yi, wanda ya nemi masaniya a game da abin da ya kawo rikicin Sudan da kuma yadda za a magance shi. Amma da farko Zara za ta fara da karanto mana labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Jami'an kiwon lafiya a Falasdini sun ce akalla mutane goma sha uku ne suka mutu sakamakon wasu hare-hare biyu da Isra'ila ta kai a Gaza. A yau Asabar ma'aikatar lafiya ta Gaza ta faɗa cewa ɗaya daga cikin hare-haren ya afka wata makaranta wadda aka mayar a matsayin matsuguni ga waɗanda suka rasa mahallansu a unguwar Tufa da ke gabashin Gaza, inda ya kashe akalla mutane shida. jami'an asibitin sun ce an kashe mutane bakwai a wani hari da aka kai a wani tantuna a birnin kan yunis da ke kudancin kasar rundunar sojin isra'ila ta bayyana cewa an kai harin ne kan mayakan kungiyar jihadi ta falasdino isra'ila ta sanar da fara kai kayan agaji a arewacin gaza Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha ya ce Moscow a shirye take ta saurari shawarwarin da zababben shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na kawo ƙarshen yakin da take yi da Ukraine. Sergei Rykov ya ce Moscow da Washington suna musayar shawarwari game da Ukraine wajen kawo ƙarshen yakin sai dai bai fayyace ko tattaunawar tare da gwamnati mai ci ne ko kuma tare da Trump da membobin gwamnatinsa mai jiran gado. a nasa bangaren babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya tabbatar wa ukraine goyon bayan kasashen turai a ziyarar da ya kai birnin kib a yau asabar jami'an ukraine sun ce wani jirgin saman rasha mara matuki ya kashe mutum daya tare da raunata goma sha uku a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa a cikin dare Masu fafutuka a fannin kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa matsalar sauyin yanayi ita ma matsalar kiwon lafiya ce kuma dole ne a magance su gaba ɗaya domin ceton duniya da al'ummomi masu zuwa gabanin taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a mako mai zuwa wanda za a gudanar a birnin Baku da ke Azerbaijan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a cikin wata sanarwa ya ce dole ne kasashe su ɗauki matakai masu ma'ana domin kare al'ummarsu da bunƙasa albarkatu da rage yawan hayakin da ke gurɓata muhalli da kuma samar da zaman lafiya da yanayi. Tedros Adhanom babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce taron na COP29 dama ce ga shugabannin duniya wajen taka muhimmiyar rawa don haɗa harkokin kiwon lafiya tare da sauyin yanayi. A shirye-shiryen taron yanayin hukumar lafiya ta duniya tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi fiye da ɗari da kuma ƙwararru ɗari uku sun tsara wani shiri na kare lafiyar dukkan al'umma kimanin mutane biliyan uku da ɗigo shida a duniya. Wani ɗan kunar bakin wake ya tayar da bam a wata tashar jirgin ƙasa mai cike da cunkoson jama'a a lardin Bulacistan da ke kudu maso yammacin Pakistan a yau Asabar, inda ya kashe akalla mutane 26 tare da jikkata wasu fiye da 60. babban jami'in 'yan sanda muhammad baloch ya shaida manema labarai cewa fashewar wani abu mai karfi a babban birnin lardin kwaita ya afku a wurin jiran fasinjoji inda kusan mutane 100 ke wurin a lokacin jami'an 'yan sanda da na asibiti sun ce a cikin waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata akwai sojojin pakistan waɗanda su ne dama aka kai wa harin Shahid Rain mai magana da yawun gwamnatin lardin ya ce akalla mutane goma daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Wata ƙungiyar masu da ƙayar baya Bluch Liberation Army ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin inda ta yi ikirarin cewa wani memba na ƙungiyar ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan jami'an sojin Pakistan. Prime Minister Shahbaz Sharif ya yi Allah wadai da harin bom ɗin a Kweta ya kuma sha alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a harin a cewar ofishinsa a cikin wata sanarwa a Islamabad. Hulda Mamanyi Hitsley ta kafa tarihi a ranar hudu ga watan Nuwamba inda ta zama 'yar gudun hijira ta farko daga kasar Kenya da aka zaba a majalisar wakilai a Minnesota a nan Amurka. Hulda ta bayyana nasarar da ta samu a matsayin jajircewa da juriya da azama da kuma cimma mafarkinta na Amurka. hulba ta shaida murya Amurka cewa tana cike da shauƙin fara aiki a matsayinta na zababbiyar jami'a. Ta ce nasararta alama ce ga gwagwarmayar da iyayenta da 'yan uwanta suka sha a Amurka. kafafen yada labarai suna ta yada nasarar da hulba ta samu lamarin da ya dauki hankulan kafafen yada labaran kenya inda aka gudanar da bakukuwa a garinsu na asali niyan boyo wanda ke da sa'o'i takwas da nairobi babban birnin kenya a gaida zahra aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. To yanzu lokaci ya yi da za mu koma gefe guda, Madina ta gabatar mana da shirinmu na gaba. To jama'a na muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau ina tare da baƙi manya guda uku. Ina tare da Alhaji Ɗan Juma Abdullahi, Hajiya Fatima Dabo, sai kuma Turakin Das. Alhaji Sama'ila Sani ina muku maraba da shigowa wannan zauren. Barka Hajiya Madina. Yawwa to yau za mu tattauna ne kan zaben Amurka da aka kammala shekaran jiya jiyan nan. Bari fara da kai da Alhaji Danjuma Abdullahi in ji daga gare ka. Ya ka ga yadda zaben ya gudana? Alhamdullahi an yi zaɓe an gama muna taya Amurkawa munna da kammala wannan zaɓe da aka yi ba hargitsi ba tashin hankali ba tafiya kotu to ba abin da za a ce sai mu ce musu muna taya su murna kuma masha Allah bayan haka ni abin da ya bani mamaki shine idan har an ce da Kamala Harris wato yar takarar Democrat da shi Donald Trump da ya ci zaɓe suna tafiya kunnen doki ainihin sakamakon zaben ya nuna cin da Donald Trump ya yi ya bata rata sosai gaba ɗaya in kika dubi kurun da ya samu a electoral votes wajen 200 da kusan da yawa kurun ya ma wuce 270 da ake nema kuma a popular vote din ma wato a ƙuri'un da 'yan ƙasa suka kada wanda 'yan ƙasa suka kada watan ya ba ta rata sosai da yawa mutane a amerika sun jefa mishi abin da suke so ne saboda aka za mu taya su murna kuma ba abin da za mu ce sai dai allah ya sa ya musu aiki tunda sun yi ne saboda sun ga alaman za su samu canji zai musu aiki allah kuma ya sa wato kuri'unsu ba za su zama na banza ba zai musu aiki a samu canji a amurka sama'ila ka ji bayanin dan juma da ya ce donald trump ya ba kamala harris rata da har ya bashi mamaki wannan rata na kusan miliyan biyar da wani abu ya baka mamaki salamu alaikum bai bani mamaki mamaki ba saboda darasi biyu ne ya kamata a ce an ɗauka daga wannan zaben na farko idan mutum yana takara ya mai da hankalinsa gurin neman kuri'a na biyu kuma akwai abubuwan da ya kamata a mai da hankali a kai kamar wurin neman kuri'a na farko abubuwan da suka yi tasiri sun hada da kaman amfani da social media kafafen yada labarai yawwa sannan kuma akwai yanayi da ake ciki a kasar a tattalin arzikin kasa ya taɓarɓare kuma yaƙi da ake ciki da shauransu yan kasa abin da ya dame su shine a gina musu kasa to suna ganin yanayin da kasa ta shiga su cikin su ne fi damun da kuma halin da suke ciki ba wai a yadda duniya take kallo amerika ba amerika su suka kirkiro demokradiyya kowa a gurin su ake ɗaukan darasi mm. yawato idan haka lamarin yake ya kamata a ce su mai da hankali wurin tabbatar da cewa suna tafiyar da demokradiyyarsu a kan tsari sannan kuma su tabbatar da cewa ba wai demokradiyya kawai ba wai darasin demokradiyya kawai za a ɗauka a su ba a duba tattalin arzikin ƙasa kullum hankalinsu yana afirka a cewa na ƙasashe ne masu tasowa ba su da shugabanci ba su da wayato amma an zo yau ana abin da ake kira global recession kowace ƙasa ba girma ba komi girman ƙasar sun shiga wani yanayi to su 'yan ƙasan da ilimin su da zamani da aka samu yanzu da kuma abubuwan da fasaha da suke da shi da komi a ce ce kuma 'yan kasan suna cikin wani yanayi ai su wannan yadda ake ganin su daga sauran kasashen duniya bai dame su ma abin da ya dame su shine a mai da hankali wurin tabbatar da cewa yawa kasa na tafiya komi na tafiya daidai a kasa bari zo gare ki fatima yaya zaben ya zo miki to ni dai wannan zabe zan ce tuntuni na san haka zai faru saboda na dan nazari na duba na ga cewa lokacin da suke takara sosai kafin a zo zaben zaki ga cewa ana kamala ana trump ta bashi really run ta bashi zan ce sun yi gasa sun buga sosai to amma dama daga sanda naga cewa ana cewa shi ya samu vote 48 ita tana da 47 can yana da 45 tana da 40 suna ta tafiya kan kan kawai ni jikina ya bani kuma ni a nawa yakinin ne duk inda mace take kan kan kan da namiji to idan aka zo na karshen namiji ne yake ci saboda aikin ga masu yanke hukunci masu duk wani abu maza ne kin gane ki duba fa electoral college tana da 223 ne shi na 200 da shida kin gane mutane da su kawo ka ba amma kin san dama su electoral college ai sun iya wannan dama sun riga sun yanke hukuncin su kuma kamar yadda turaki ya faɗa cikin america ne ya dame su akwai wasu policies na democrat da suka ɗauka da ya bata musu da basu ji daɗi ba basu aminta da irin yadda suke yadda suke gudanar da mulkin su ba to kin ga wannan yayi tasiri kuma ita kamala na ji daɗi ta karɓi abin kuma ba tashin hankali ba faɗa ba wani abu to ni ina ganin kamar wannan ya kamata ya zama haka din shine shine yafi daidai ga duk wanda aka bashi rata yafi alkhairi akan duk wanda aka kada shi alhaji dan juma hmm. yanzu an ba donald trump dama karo na biyu to akwai abubuwan da ake kuka da su na cewa wannan shugaba da ya karba yanzu bai cika aikata abin da yake faɗi ba ya kake kallon tasirin wannan zaben da ya ce yawa to shi dai ya kamata ah, wato ya zauna yau kansa karatun ta nutsu ƙarerayi da yake ta yi ya faɗi abubuwa wanda ba daidai ba da cin zarafin mutane tun ba ma 'yan jarida ba yana jin kowa kurin ba daidai yake ba ba wani mai gaskiya sai shi ya kamata ya daina abu ne da wasu kan ce rashin mutunci wani lokaci yana da rashin mutunci kuma ya kamata ya tausasa ya ɗan canza bari baki misali mm. lokacin da ya faɗi ya ƙi yadda ya faɗi da ya faɗi ya ƙi yadda akwai farar da ake zuwa a yi hand over ya bai ba da ya ki tafiya ya rubuta hand over kurin ya ajiye wannan ya tafiyarsa kin gani saboda haka um, ita kuma kamala tana ganin alaman ba za ta ci ba ta kirawo shi ta taya shi murna biden shugaban kasa wanda yake kan gado yanzu ya kirawo shi ya taya shi murna shi da shi ne ya faɗi ba zai yi haka zai yi kokari ne ya ce an saci zaben kaza kaza da wayansu kazafi dai da wayansu abubuwa makamanta haka to ya kamata ya daina sannan kuma cika alkawari na da kyau a siyasance wani lokaci akan samu dai yakan yi wuya dan siyasa ya yi magana ya ce sai kaza ya zo ya cika amma ya kamata trump ya yi kokari alkawuran da ya musu ya samu ya gyara akwai yaki a ukraine akwai yaki a gaza israel ke yi da hamas duk wa'annan wanda kuma akwai taimakon amerika ya kamata ya zauna diba ya gani ya ga yaya za a yi a kawo ƙarshen wa'annan abubuwa kuma ya zai yi saboda idan ba hakan aka yi ba babban alkawarin da ya yi wanda dan uwa turaki ya yi magana kai wato gyara tattalin arzikin amurka din ba zai ma samu ya ba because kuɗi ne sosai in billions ake ɗauka ana tura wajen maganin yaƙi din a ukraine da kuma gaza eh, middle east saboda haka ya kamata ya zauna kansu karatun tanis ya ga abin da zai iya yi eh, turaki yanzu cin zaben nan da donald trump ya yi an samu ci gaba a ɓangarensa domin jam'iyyar sa ce yanzu take rinjaye a majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai kana ganin wannan zai kawo wa ƙasar amurka amurka irin sauyin da mutanen amurka suka zaɓe shi a kai eto eh kamar yadda alex danzo mai bayani shugaban ƙasa ne da aka san shi da ɗaukan alkawari da kuma sabawa kuma kamar yadda na faɗi daga farko na ce yanayi da ake ciki yanzu a ƙasar amurka da sauran ƙasashen duniya kuma zaɓensa da aka yi an zaɓe shi ne saboda ana gani zai kawo sauyi to idan bai kawo sauyi nan ba za a yi masa bore ko da suke da rinjaye a duka majalisun biyu yanayin da ake ciki yanzu babu wani maganan jam'iyya ko me gani aka hankali zai kawo sauyi ya mai da hankali ne wurin matasa da kuma jihohi manyan jihohi kamar su pennsylvania da su michigan inda a kuriyu suke da yawa na yaje samun ƙuri'unsu amerika tana cikin wani yanayi yanzu kawai abin da ya da mutane shine sauyi idan bai kawo sauyin nan ba duk alkawarin da ya dauka in bai cika ba to tabbas za shiga cikin wani yanayi saboda amurka dama ba kasa ce da za a mata irin wannan wasa ba fatima kina ganin zai samu gudanar da mulki yadda ike so duk da cewa majalisa ta zama kamar tashi ce eh to ni ni ina ganin kamar zai samu saboda me ya samu ƙuri'u ne saboda yana ganin ya musu alkawarin sauyi tunda waɗannan su da suke mulkin su sun sa mutane suna ana ganin sun sa mutane a tashin hankali kamar yadda suke faɗa kudin abin nan ɗinka gara ma Najeriya a inda nake jin suna faɗa Amerika saboda zaka ga mutum ana biyan shi kuɗi da yawa mai tsoka to amma idan fa ya tafi siyayya haka zai dan ɗauko da wannan kuɗin nashi dan abu a leda to abu ne kusan duk duniya to kuma shi ya zo ya nuna musu cewa a'a wannan rayuwar taku za ta canja kuma za ta canja saboda me saboda na yarda tunda su ne da yawa su ne masu majority kuma sun yi mutane alkawari za su kawo sauyin nan sun san idan ba su kawo sauyin nan ba ba za su sha da daɗi ba kin san amurkawa za su fito ne kwansu da kokwatar su su fito bakin titi su kwana su tashi su ce ba su yadda ba a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau inda muka yi bitar yadda zaben amurka ya gudana sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin dan juma abdullahi da turaki sama'ila sani da Fatima Dabo da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Ko me ya kawo rikicin kasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a kasar Mai tambaya mai nasara nasara kuntuwa. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku tambaya mana masana muhalli. dalilan fari a wasu kasashe da ke kuryar afirka da ma wasu yankuna na kasar china da ke nahiyar asiya a lokacin da wasu kasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa mai tambaya malam aminu adamu malam madori jihar jigawa najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin sudan da kuma mafita idan mai tambayar malam mai nasara nasara funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga wurin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce lallai rikicin sudan na baya-baya na wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin ƙasar ne wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin sudan babban su wanda ake kira general abdul fatah burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi umar albashar lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan general nasu shine general muhammad hamdan da golo to wayannan mutane mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu to in sudan yanzu za ta koma turbar dimokuraɗiyya waye daga cikinsu zai jagoranci sojojin sudan wannan rigima ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu kowa yana so ya yi jagoranci sojojin nan asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba ɗaya shi yasa suna faɗa tsakanin su wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin sudan yanzu amma wannan rigimar ina ta samo asali ta samo asali ne tun zamani shi Umar Albashar lokacin da yake mulki kaga shi wai yayi mulkin Sudan shekaru talatin da wani abu. A wannan shekarun sana talatin in kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan akwai sojoji na musamman wanda shi Albashar din ya assasa wato Janjaweed suka taya shi fada a wannan lokacin da aka gama fada da wayannan mutanen shekaru da dama da suka wuce sai ya dauko su ya zo ya hada da su a 2013 ya kira su Special Forces ya bar sojoji sojojin kasan a gefe yana amfani da su su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki da suka zo kusa da shi albashar a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019 sai shi wannan general muhammad hamdan din ya haɗa hannu da wannan hafsan sojojin sudan wato general abdul fatah burhan suka haɗa hannu kuma suka shirya wa shi albashar makarkashiya suka kore shi shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi aka kama shi umar albashar aka je aka kulle shi Sa'annan 'yan siyasa suka tashi wu kamar za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan kenan sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu haɗa mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma 'yan siyasa a ciki wato gwamnatin haɗaka sai aka kira su aka zo aka haɗa to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan haɗakan shine Abdullah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma za mu ce by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasa hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wayannan sojojin guda biyu sun ɗauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin sudan suka ɗauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga karshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 eh, sai su guda biyu in suka ɗauki mulkin sudan gaba ɗaya suka ma suka sa ma kansu su ne sojoji su ne gwamnati su ne waye duk abin da ka sani a sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na gaya muku a farko na dan adam koyaushe mulki yake bukata koya yake مشيها waɗannan mutanen guda biyu da suka haɗa kai suka kori albashar umar albashar suka haɗa kai kuma suka kori shi abdallah hamdok wato ɗan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi umar albashar to yanzu faɗa ne ya ɓarke su wani abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities waɗannan mutane guda biyu nan kowa yana son mulkin kasan irin abin da ya faru a najeriya ne civil war da muka yi a najeriya shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin shi general gawan da kuma general ojuku a najeriya an yi irin wannan rigima aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a najeriya daga karshe da aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin najeriya ta fi karfin ojuku to wannan rikici da ake da shi yanzu a sudan din nan irin rikici ne shi wannan hamdan din nan Russia tana supporting nashi tana goyon bayansa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan abdul fatah yana samun support na irin su america da su saudi arabia wanda ba sa bukatan shi hamdan ya samu mulkin ƙasan to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa suna taya mutane guda biyu faɗa to kamin a samu mafita yana da wahala kuma ka san ita sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida waɗannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su libya ok libya chadi ethiopia da egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu kasan ita sudan allah ya mata karfin arziki na ƙasa to kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na sudan za su iya samu wani abu to sai dai daga karshe muna addu'a allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen sudan mafita. lokacin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a shiyar Agadas, jamhuriyar Nijar, Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadas, Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce. babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin shamun ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba su samu ruwan sama ba in ka ɗauka musamman munan bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan nijar ba ko muke kawo mana fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefke shefken mu mu noma noma mu kamar tashi hankali ya mamaye su in ka ɗauka yanzu kamar yankin somaliya da ethiopia su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankula shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rabon mu don an ga ruwa shekarar shekaru mu don an ga ruwa kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa har da sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka na. to me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar asiya har da kasar china abin da yasa china take fuskanta harka fari in ka lura kasar china abin ai tana da yawa an ka ɗauki murabba'in kasar china a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfanin gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuska harka fari kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon afirka za su tunkara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocinsu sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama Adamawa Najeriya da Malam Abubakar Nahiu na birnin Agadas Jamhuriyar Nijar da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud da mu da kuma injiniyanmu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam. Masu sauraro da haka za mu naɗe tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. kafin mu yi sallama da ku mun sami labarin rasuwar alhaji halilu ahmad getso daya daga cikin masu sharhi kan lamura da muka saba hirar su sai dai bayan mun aika da ta'aziyyar mu muka samu labarin akasin haka muna neman afuwa muna kuma addu'ar allah ya kara wa alhaji halilu ahmad getso lafiya da tsawon kwana yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da fiona nandudu da ta shirya ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci Mr. Nelson. Daga nan birnin Washington DC ne Aisha Mu'azu take muku sallama. Ma'asala.